tsakanina da Allah yau matan nan wallahi wallahi saukin ku guda wallahi matan nan ta dawo yau yau ko wallahi ni ga maka saukin ku guda in ta dawo wallahi maganan nan ta mutu har abada amma duk da kaga matan nan bata dawo ba yau gobe rana ta yi ba a ji labarin ta dawo ba tsakanina da Allah matsala ta shahe ku gidajen nan naku wallahi mun sani da dadojin da kuka kai su inda wadana wallahi yau muna nan rabin ku wallahi nan mun ka ini kusa inda kuka kiran cewa a kawo kuɗi a kawo kuɗi tsakanina da Allah muna kusa gare kuma mun ba da sai aidin ku kuma an faɗa muna inda kuke shin ko uwayen su na tsere muna don Allah to ai ai tana nan kunshi an maido ta A'a kada ma ku mai dota wannan duk abin da kuka iya in kuna iya yau ku yanke ta duk daidai ne gare mu. Shi ɗin ne nice maku in kuna iya ku yanke ta. Su dai waɗancan mu ba mu ganin lahin waɗanda an ka kai ma mu ƴan target ɗin da na kawo target ɗin waɗanga nan je ƴan dunkule su to su za su ciuta wai mutu yana tare da shanun kaɗo wai sannan abin ga. Wai sannan. wai ku yan tage sun nan ba su kashe su don uban tun da kun su ku kashe su mana Allah ubangiji ya gwada muna gobe amin amin eh Allah ya gwada muna gobe ku kuma ku su ban mi ku aka kai ma abin ga ku har da haɗin kanku ku za ku tsaya ku ma ku goya ma waɗanga mutanen ɗin wai sannan wai da ku za a yaudara mu. kuma a roƙe su wai. To ku kamo su mana ku kawo su nan wajen mu. A'a gobe ai kai ban mi kana ji gobe. tsakanina da Allah yau matan nan wallahi wallahi saukin ku guda wallahi matan nan ta dawo yau yau ko wallahi ni ga maka saukin ku guda in ta dawo wallahi maganan nan ta mutu har abada amma duk da kaga matan nan bata dawo ba yau gobe rana ta yi ba a ji labarin ta dawo ba tsakanina da Allah matsala ta shahe ku gidajen nan naku wallahi mun sani da daddojin da kuka kai su inda waɗannan wallahi yau muna nan rabin ku wallahi nan mun ka ini kusa inda kuka kiran cewa a kawo kuɗi a kawo kuɗi tsakanina da Allah muna kusa gare kuma mun ba da su aidin ku kuma an faɗa muna inda kuke shin ko uwayen su na tsere muna don Allah to ai ai tana nan kunshin an maido ta A'a kada ma ku mai dota wannan duk abin da kuka iya in kuna iya yau ku yanke ta duk daidai ne gare mu. Tana nan gado. Shi ɗin ne nice maku in kuna iya ku yanke ta. Su dai waɗancan mu ba mu ganin lahin waɗanda an ka kai ma mu ƴan target ɗin da na kawo target ɗin waɗanga nan je ƴan dunkule su to su za su ciuta wai mutu yana tare da shanun kaɗo wai sannan abin ga. Wai sannan. kashe ku kashe Allah ubangiji ya gwada muna gobe amin eh Allah ya gwada muna gobe ku kuma ku su ban mi ku aka kai mu abin ga ku har da haɗin kanku ku za ku tsaya ku ma ku goya ma waɗanga mutanen ɗin wai sannan wai da ku za a yaudara mu. kuma a roƙe su wai. To ku kamo su mana ku kawo su nan waje. a'a gobe ai kai ban mi kana ji gobe din ai za mu taho nan din wanda ya faɗi din shi ban mi ai yana nan mun sani kuma sannan in ƙarya aka yi mai ga wanda muke tare da shi nan niyan ga a bashi waya yayi magana da wanda yace ban mi ya taho nan niyan ga Siliu ya faɗa mai cewa ga yaran da na taho kuma an gansu da rana kuma su na taho su na ɗauki matan nan su hudu. Eh. Allah shi ne ma wanda bai kama su ba. Shi din ne ni ce kana ji. wai kaya amma ka san mu abu kare hawai hawai abu kake to kai kare ma kwara na ma kake dauka kwara biyan ne ne don ubanka kai ma don kana ji sai ka gane ka batan eh wallahi sai ka gane ka batan Allah kun gaba mu wallahi ba ka kai mun shi din ne nice sai ka gane ka batan baba kaci ne kake ba ko alhaji bello kake wallahi tallahi ba ha gagaran mu <laughs> ko yaron mu yi na dan uba ka ji dai nice ko alhaji bello da alti wallahi ba mu kira ne ya tsaya kunduma muna baci sai dai bincika don ya san da in ba mu da hanya wallahi ba mu roƙon su tsakanina da Allah kuma shi din gobe shi Alhaji Bello din da shi za a zuwa wurin shi wannan in ƙarya ya kai maku sai a zanna a mai hukunci To, to daidai ne, a zo lahiya. Yawwa, sannan mutanen na mun roƙe su don Allah don hanyar hillanci su wa Allah su sako matan na a haɗa dubu ɗari a basu ba shegen da ka ji. Sun tsaya sun duka mijin nan shi ba a ma magana ta yi. Ko gidan Allah tsine ma dubu ɗari ko sigari tana isa ta. Ho gaye. Ina ba ta isa ka sigari ba ka ɗaukan mace mai ciki wallahi. wallahi inda inda kana da su baka daukan mace mai ciki ka sai da ita bola barai kake da ka dauki mace mai ciki bola barai kake dan buru ga inda aka kama kudi nan ga titi nan duk bana kamu na kun kai mai bola barai kake ba ma barau ba dan nan kake bola barai kake mai daukan mace mai ciki dan bayan abin don ku ku zo ku kare tana nan hannun mutum da ko kara gare ku an bi ku ta sanyi kun nuna shaggu za ku Wallahi in shaggu kuke ku aza muna hili ku ce ga inda za mu haɗuwa da ku yanzu yanzu din nan ku riga mu ma wurin ku kwanta muna. Ana ku da ku zo. Mi hana ku mi sa ku cewa ga inda za mu gane ku sai ku ce ku bi titi kuna son kenan sai kun ga wanda bi titi bai tare da komi sannan ku tarai. Ai shi ne aka ce ana ku ku taho da. hai da Allah wallahi tallahi ni tsakanar da Allah ina kinafe na rinke da Allah zan cewa mutum ka in kana iya ka dauko bataliya wallahi ka taho ashen ko kanana ne run da ba ma ku bin eh kanana muke ai bisa titi na har dogon karhe muke da ku hito wuri mutu ya hito ya ce shi ne zai anshi kuɗin to to ba hu gare ku wallahi nan cikin nan din inda kuka abin ga wallahi wallahi wurin muna nan kuma mun zo nan din to ai ba To mi ramu mu kai can tunda mun zo har gidajen ku mun ga gidajen ku mi ramu da inda kuka cewa ko ku ba ku zuwa lamba. To shi kenan. Lamba ta uwarta. To ko dai uwa ta kace kai ta yi ba ma lamba ba. Wallahi dariya muke tsakani na da Allah mu dariya muke don mu ba mu gama abin da ka ba mu haushi ba daga wanga lamari. To ya daidai tsare mu eh eh eh ina jin kafa daga yanzu za ka kara kira za ka kara kira mu ku taho mana hili duk yadda za ku yi mana ku amma za ku kira mu a amiran ku da mu kira ku da kada mu kira ku mun san gidajen ku ba don ba mu sani ba da matan da annan ko mace nawa ce mun sani mun gansu ba don ba mu san su ba. Za ku kara kiran mu ku taho ga gidajen namu. wallahi duk wanda annan ba wanda ya buwa a zo gida nai ai shi ne aka ce ku taho tun da kun san gidajen mu ga ku ba kiran mu kuta kwata game da lamari to ba a kiran ku tun da kun dauki tun da kun dauki abin ga abin ga mataimakin gwamna ko mataimakin mataimakin shugaban kasa ai dole a kira ku to to ai ba a son shi yanzu da duk wanda kaga ya koma kinafin mace mai wata takwas ai duniya ga Allah ebe makinafin ina albarka to ai ai haka nan din an san da mace ba ta motsa in ta kwanta ba ta tashi dole ne kar ta tsere mai sannan kuma kada ta zabura ta yi mai wata illa dole ne a ɗauki mace karɓe ta kun ai ɓarawo in na ƙware ne ka ce ga inda kake ai ko ina kake mutum zai ce ga inda nike ka to ku ansa in maza kuke ga inda muke kai don Allah ku to ku anshe ta ba a faɗa maku inda kashe ku kai ba wai a kai ɗin can lamba ɗin? Eh. Kai don Allah lamba aka cewa ana tambaya mutum wacce toguwa kasa wacce irin hula gare ka in ba tsoro ciki mit tambaya wannan ka ce kawai mutum ka to duk wanda abin da aka tawa da shi ka taho mana mu gamu mu shirye muke. Ah, to ai akwai tsoro mu ai ba mu da karawo sai ku kuka sanan ma karawo A'a karhe karhe bakwai gare ku dama an faɗa karhe bakwai gare ku mun san da su dun nan ne ga ciki. Eh. ba mu kuma na take ɗauka ba kwata kwata ba mu taɓa gani. Da ɗaukar ni dai ko baka taɓa gani ba oho. Ɗauko ba su karawu. A'a wallahi wannan dariya ba dariya ba ce. To in dai ban yi dariya ba kai na ba kai. Eh to ai ni kuma ka gane ni na hito maku na tambaye ku ne kuma na ba ku haƙƙin ku ne. To mu ma ba mu faɗa maka ba. to kun faɗa man so nawa ana yin abi wai abin na ya tashi a tsaya a roƙa abin nan a ce ba a yi a yi shi kuma dole kuna ji eh kuka kama zargi-zargin banza ba ku yi so mana yadda ba so kuke a gyara abu so kuke kowa a yi abun kawai ba gyara kuka nema ba. To mu shi saurara ka ji, mu an riga an faɗa muna, kana ji? Eh. Mu fa ga wanda ya faɗa muna tsakani da Allah ya ce ga waɗanda na yi aikin nan, kaga dai mu ba mu san ku ba, amma ga ga nan ne ga in ba shi waya yana nan ne ga ya ce ya san ka shi nan muna tayar da shi Kana ji eh ku kama su ku tuku wansu. to ai ga gudan nan ga hannu na bari ai ma bayani an shi faɗa mai a ga yana ai ga hannu ga nan ya an shi wayar faɗa mai kai hello ina jin ka barka da kai ka faɗa mai dare abinda ka faɗa muna barkawa kana ji ina jin ka don Allah misa um, don Allah kun kama irin wagga tabi'a don Allah kai wane ne dai tukun wane ni eh. min ɗum har saare ɗum har saare mihin ko je ga Allah ga an ɗon irin ɗon tabi'a ga Allah wani mu yakka de de in baka so a gane ka mi ranka da kawara murya mutum bai san ka ba yo ba ba wani lohon mo mi anda min woni anda min a anndayam joni no en ngi'ata maani annda mi annditi konngol ma haw maani jo ko njiɗɗon kawoye min ngaro nguloyam mbarnoyam kanjum non ngiɗɗon kani allah daranana ɗum ɗo hugarjiɗo gatta nawo mo kammiɗa kota kota to sike to sikenan sikenan matsala wala sikenan